واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة الإيمان muna yi ma Ubangiji su subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littayen muktasar zadil ma'ad fi hadi khairil ibad kamar wadda aka saba a daidai wannan lokaci inda darasinmu da ya gabata a cikin wannan littaye shine darasi na hudu kina yau insha Allah za mu fara farkon darasinmu na biyar darasinmu na hudu mun yi shi ne ko mun tattauna shi akan fasalin da ke bayani game da shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da sha'anin sallah. Wannan darasi na biyar malami ce, Faslun, fi ƙirati salatil fajr. Wannan fasali zai muna bayani ne dangane da karatu na sallar asubahin. mina na ashiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin karatun sallar asuba wa kana yaqra'u fil fajr binawi 60 aya ila mi'a malame ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance ga sallar asuba yana karanta aya sittin zuwa aya ɗari wanda kenan wannan nuni ne ga cewa sallar asuba ana son a tsawaita karatu gare ta malami ci gaba yana cewa wasallaha bi zuwa qaf kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya sallaci sallar asuba ya karance suratu qaf daga farkonta har zuwa ƙarewarta ita ma in mun kalli ayoyinta za mu ga cewa ba sura ta gajera ba wadda take takaitacce وصلاها بسورة rum. kuma haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya karanci ya sallaci sallar asuba ya karanta suratul rum daga fara wacce an zuwa ƙare wacce wa a kuma nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sallaci sallar asubahi bi idza shamsu kuwirat da sura idza shamsu kuwirat wanda wannan in mudibi suratul takwir bata kai rabin suratul rumi ba bata kai rabin suratul qaf ba wanda kenan ya nuna a wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a sallar asuba yana karanta surar da ba mai tsayi kwarai ba amma aglab mai yawa yana karanta sura mai tsayi ne ga sallar asuba musamman raka'a ta farko wa sallaha haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sallaci sallar asubahi bil bi surati idza zulzilatil ard zilzalaha ita ma in mun dibi suratul zilzala za mu ga cewa sura ce da ba mai tsayi ba sura ce da ayoyinta ba su ko kai goma sha biyar ba sura ce da bata kai rabin suratul qaf ba wanda ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana canzawa wannan karan in yayi wannan sigar wancan karan kuma sai ya canza ba da'iman wa abadan yana tsawaita sallah ta ba ne. ya zama har sai mutane sun tsawala. kuma ita suratul zilzila da ya karanta ta birrakatai nikiltai ma ya karanta ta ne ga rakawoyin biyu raka farko ya karanta suratul zilzila raka ta biyu ya karanta suratul zilzila Da sallar asubahi don annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da mu a wani lokacin za a sauƙaƙa wasalla bil mu'awwazatain haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sallaci sallar asubahi da qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbil falaq kaga su ma in kan lura ayoyin su ba su dogaye bane surorin kuma ba wani tsawo gare su ba shi ma yasa imamul buhari rahmatullahi alaihi yake cewa babu kisar salati babi mai bayani akan takaita sallah wa itmamiha da kuma cika sallah ga sallah ba a karanta dogayen surori ba ga sallah ba a ja dogayen ayoyi ba amma kuma sallar an cika ruku'inta an cika sujadarta wannan shi shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanci sallar asuba da qul a'udhu bi rabbin nas da qul a'udhu bi rabbil falaq amma ka zo ka ga yadda za a yi sujada ka zo ka ga yadda za a yi ruku'i ka zo ka ga yadda za a ɗauka ko daga ruku'i ka zo ka ga yadda za a yi sallah ka ji sallah ka gane ta sallar babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ma shi yasa lokacin da Usman bin Mas'ud ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa ya rasulallah ij'alni imama qaumi ka sanya ni in zama ni an limamin mutane na don fata da ƙauna da shi Usman ibn Mas'ud yake da na karantar da al'umma yadda za su yi sallah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa an ta imamuhum na sanya ka kai an limamin su amma kuma faqatabi bi abu afihim ka je ka koyi da mafi rauni daga cikin su ma'anar wannan usman ibn mas'ud bai zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bashi limanci don ya samu albashi ba a'a yana so ya zama mai karantarwa ga al'ummarsa sana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da shi ka kula da masu sallah da kai, suwa na bayanka, samari na ko dattaɓawa na ko tsayi na. Da haka sai ka je ka yi sallah da gwargwadon halin waɗanda kake tare da suwa. Haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya shi limami kuma ya gaya mishi cewa to kai koyi da mafi rauni daga cikinsu wannan kenan don haka kenan akwai buƙatar masu ba da sallah limamai su zama suna da ilimi da halin mabiyansu waɗanda ka bin su sallah suwa na waɗanda suna ɗaukar a daɗe ana karatu ne waɗanda ka ɗaukar a daɗe ana ruku'i na waɗanda ka ɗaukar a daɗe ana sujada na ka san halin mabiyanka ka san halin waɗanda an gare ka kara zo ka kafarta sallah ana sallah a ji wani ya waɗi saboda ka daɗe kana yi wa kana fi safar annabi ya kasance sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wajen tahiya wa sallaha sai annabi yayi sallar asuba a halin tahiya fasabta sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya buɗa da suratul mu'minun sai buɗa sura qad aflaha al mu'minun hatta idza balaga sai da ya kai wurin da sai da ya kai dikira Musa wa Harun wurin da Allah ta'ala ya ambaci annabi Musa da Harun bin raka tilhula ga raka'a ta farko. da ya kawo nauri a fazatu sa'alatun sai tari ya kama annabi sallallahu alaihi wa sallam daga warkon sura zuwa wurin da tari ya zo masa aya arba'in da hudu kenan ya kai daidai aya ta arba'in da hudu sai tari ya kama shi sai ainihi ya yi ruku'i a nan da haka kenan wannan duk dai abin da muka karanta dalili ne akan cewa ita sallar asuba ana so ta zama ita ce mafi tsawon karatu game da sauran salloli kada sallar Azur ta kai gare ta wurin tsawo haka la'asar haka magriba haka isha da kenan sallar asuba sallah ce da ake son a tsawaita karatu gare ta da gwargwadon halin mabiya da gwargwadon halin masallata waɗanda ake sallah tare da suwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurin jahiya ya karanta aya arba'in da hudu a cikin sallah ta asuba wa kana yau yawmal jum'a Anabi ya kasance yana sallar asuba ta ranar juma'a bi alif lam sajada yana karanta suratu sajada wadda ita ma ta kai gwargwadon aya talatin. Wa hal ata alal insan da kuma hal ata alal insan suratul insan kenan wanda kusa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su abin da yake karanta mai yawa a ranar juma'a da asuba suratul sajada da kuma suratul insan limashtamalata alaihi saboda abinda suka kumsa al mabda'i wal ma'ad na mahara ta talittar ɗan adam da kuma bayanin makoma su waɗannan surori guda biyu akwai bayanin ƙaga halittar ɗan adam cikinsu sannan kuma akwai bayanin makoma gidan layara matabbata shi na sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ranar juma'a da asuba sai karanta suratun sajada ga raka ta farko raka ta biyu kuma sai karanta suratul insan wa khalqi adam kuma a cikin waɗannan surori akwai bayanin halitta annabi Adam, alaihi salam, wa dukulil janna da shiga cikin aljanna, akwai bayanin shiga aljanna wannan da bayanin shiga gidan wuta Allah shi kare mu da gare ta. Wa zikiri ma kana wa ma yakun fi yawmil jum'a da ambatan abinda yake kasantacce da abinda zai kasancewa a ranar juma'a kama ya ƙara'o bilmajami eh, kama kana ya ƙara'o bilmajami'in al'izam kamar wada shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana karantawa a manya-manyan ya ma'ana masallatai da ake yin juma'a cikinsu yana karanta wayan da surore kal ayat kamar idodi in za a yi sallar idi wal juma'a ko in za a yi sallar juma'a yana karanta suratul qaf waqtaraba yana karanta sura qaf da kuma iktarabatis sa'a wa sabbi isma rabbikal a'la wal ghashiya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta waɗannan surori to almuhimmu nan idan muka tsaya muka lura babu cin karo bisa ga hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Usman ibn Mas'ud ya nemi annabi ya sa shi limami kuma ya sa shi kuma ya ce kai koyi da mafi rauni sa'annan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani lokacin ya karanta sura mai tsawo wani lokacin kuma ya karanta sura mara tsawo da idan muka diba ba a samu cin karo ba in ma an samu cin karo malama sun samu maita ya tara alƙaulu wal amalu ba mu kutala alƙaulu lahu dal tunda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi ruwaya yana sallah sai ya zama cewa ya yi karatu a har ƙawawuwansu sun yi kumburi to amma kuma lokacin da zai yi umarni ya yi umarni ne ga wanda zai ba umarni da cewa ya ainihi ta yi jagoranci ya lura da na tare da shi kenan sai a gabatar da umarni umarnin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan aikinsa aka maluma suka yi bayani idan an samu ga maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta saba ma sa umarnin ya saba ma aiki to za a gabatar da umarni akan aikinsa da haka kenan babu makawa ga mai bada da sallah ko masu bada sallah su yi la'akari da mabiyansu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tabbar da sallah ya yi niyyar tsawaitawa sai ya ji kukan yaro nan kuma sallar nan ya dawo ya takaita ta ko ya sassarta ta bisa ga wanda ya niyyar yin ta wannan kuma shine ƙarshen bayani na ita sallar asuba dangane da abin da ake karantawa a cikinta kaga bai zama lazumi ba a ce sai ka karanta suratul baqara ko ala imran ko wata sura wadda ake bantacca wadda sai ka karanta ta a'a ba iyakance maka ba dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karantar da almusiya salati da yace summa qara'a ma yassara ma ka min alquran ka karanta abin da ya sauƙaƙa gare ka na alqur'ani to sai a mu na gaba inda malam ya ce faslun fi hadihi bil qira'ati bi baqi salawat wannan fasali yana yi mana bayani dangane da shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam game da sauran salloli mi a shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da karatu a cikin sauran surori wa mazuru sai ya wara da sallar azhur yace wa mazuru amma sallar azhur wa kana yudilu qira'ataha annabi ya kasance ita ma yana tsawaita karatunta a hayanan a wani lokaci wani lokaci yana ta karatu ga sallar azhur hatta qala abu sa'id asai da abu sa'id ce. kana Talatu zuhr sallah azhar ta kasance tuqamu ana tsaida ita wannan sallah fa babu zahib mai tahiya ya tahi ila al-baqi zuwa baqiya makabartan madina kenan ya yaqdi hajatahu ya biya buƙatarsa sun mayaji ahlahu sannan ya dawo wurin iyali mai gida fa ya tawadda ya yi alwalla wa dirkun Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tarar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bin raka'atil ula ga raka'a ta farko mimma ha saboda tsawaitawar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi ga ita sallah rawahu muslim to na idan muka diba wasu yan uwanmu masu ba da sallah wasu limamai za ka ga san ba su bisa ga wannan tsari za a yi kiran sallah a ƙari a ta da sallah kana bakin masallaci ka fara alwala ba ka ƙara alwala sai an sallama sallar nan kaga abin tambaya wannan sallah wace iri ce ba irin sallar da manzon Allah ya koyarsa ba sallallahu alaihi wa sallam haka ba irin ta malam mai ahadarita ba haka ba irin ta malam mai iziya ta ba haka ba irin ta malam mai risala ta ba aka nan ba irin ta malam mai askari ta ba aka nan ba irin ta malam mai lawali ta ba Allah shi musu rahama ba wanda ya koyar da a yi koton kurciya cikin sallah cikin waɗanga littawai da an ka ambata da ka kaga duk limamin da za a yi ikamar sallah ya ware bada da sallah sa'an ne zama kai ka ware alwala baka ƙare alwala ba har ya ƙare sallah kaga wannan sallah ba sallah ba ce an yi irin ta kusa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa an ka sake ta annabi yana cikin masallaci zaune wani bawan Allah ya shigo ya kabbarta ya raka biyu na nafila ya ƙare ya zo ya sallama ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce ya amsa sallama ya ce ka koma ka yi sallah ba ka yi sallah ba ya koma karo na biyu haka annabi ya ce koma ka yi sallah ba ka yi sallah ba karo na uku haka koma ka yi sallah ba ka yi sallah ba da ya dawo karo na hudu ya yi rantsuwa da Allah wannan da ya aiko annabi da gaskiya cewa bai iya wata sallah in ba wannan ba yana buƙatar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta shi Sa na na ya karanta da shi da kaga na a ce wai an ware sallah bayan an yi ikama an tada sallah limam ya ware ba da sallah amma kai kuma ka zo ka ware alwala kamin ka kare alwala a an kammala sallah to kaga wannan ba sallah ta ba a'a wannan koton kurciya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafarta azur wani ya tafi bakiya ya biya bukatar samana ya yo kashi ya dawo gida ya yi tsalki ya yi alwala ya taho masallaci ya tarar da annabi yana raka a farko a gani ko da haka hakika lalle ne mu sani cewa sallah na da buƙatar mu ba ta haƙƙinta kuma ba ta haƙƙin ba da haƙƙin sallah akwai buƙatar natsuwa shin salla idan ka bibiyi masu ba da sallah za ka ga limami da mabiya ana yin kabra mi amma na kaura da ya ce Allahu akbar wuri ruku'i kamin su yi rukuni ya ce sami allah Allahu liman hamidau kuma sai ka rasa ina za shi in ya ƙare sallah ga wani wuri za shi bayan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani cewa inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi kawai an sa mai ba da sallah don a yi koyi da shi in ya yi kabbara ku yi kabbara Iyayi ruku'i kuyi ruku'i kar kuyi kabbara sai yayi kabbara kar kuyi ruku'i sai yayi ruku'i kar ku ɗaukako sai ya ɗaukako amma sai ya zama ana kabra ta annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tsawaita sallar azuri kamar wada imam muslim ya ruwaito wa kana yaqra'u fiha taratan wani lokaci annabi yana karantawa a cikin sallar azhar bi kadri alif lam mim tanzil sura ta as-sajara wanda gwargwadon aya talatin ce wa taratan bi sabbi isma rabbikal a'la wani lokaci kuma yana karanta suratul a'la wallail idza yaghsha kuma yana karanta wallail idza yaghsha da a cikin sallar az-zuhr was sama'i buruj kuma annabi sallallahu yana karanta suratul buruj ga sallar a zuhur. duk wannan abin da aka ambata ba an ce kaidi na sai waɗannan surorin da annabi ya karanta ba sallallahu alaihi wa sallam kana da dama na sun makara ma ta yassara ma aka min alƙur'ani amma dai almuhimmu ya zama sallarka ta zama irin sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kula da ta da ɗaukakowa da yin sujada da duk wani aiki da ake aikatawa cikin sallah ya zama akwai natsuwa wa amma al'asru amma sallar la'asar fa'ala nisbi min qira'ati zuhr annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin gwargwadon rabin karatu na azzur ga ita sallar la'asar iza qalat imma ta yi tsawo kena akwai bambanci tsakanin sallah azhur da la'asar la'asar ana son ka takaita ya zama ba ta kai ga azhur wajen tsayi ba wa bi qadariha da gwargwadonta idza qasar idza qasarat idan ta takaitu idan ya na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi rabi na karatun a azhur ga la'asar to wannan ta ma ya tsawaita kenan idan kuma ma ya taƙaita zai daidai gwargwadon ita sallar wa mal magribu amma sallar magriba fakana ariyo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biya abinda a shiryar babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin sallar magriba khilafa amalin nasi al yau ya saba ma aikin mutane a yau fa innahu salla marratan bi al wata rana annabi ya sallaci sallar magariba da surat arafi wadda ta kai aya ɗari da sittin da wani abu bin raka'atain a cikin raka'o'in nan guda biyu raka'a farko da raka ta biyu ya karanta suratul a'raf wa marratan bitur wata rana ya karanta suratul tur wa marratan bil mursalat wata rana ya karanta suratul mursalat kaga ita ma salatul maghrib an samu suwar mutanawwi'a ba nau'in kalar sura guda ba yau annabi ya karanta wannan sura gobe ya karanta waccan wanda ba nuni ne akan cewa lalle sai ka karanta sura guda kullum ba babban dai abinda ya kamata mu lura da shi shine ko ce daga cikin salloli kama daga wanda muka ɗauko bayanin ta na farko ta asuba da zuwar da wannan la'asar da muka ambata da magariba da muke a kanta to akwai buƙatar ya zama ka ɗaya ka yi karatu karatu ba ka zo kana barkata ba <coughs> za ka ga mutum ya wara wai kuma shi na an limami in ya fara fatiha bai shaidawa الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم يا شاري wannan ayoyin guda bakwai kuma ga shi annabi baya ya haka nan wa kana ya guda guda yufassilul ayat yana rarrabe ayoyi shi annabi baya hada su baya hadawa tsakanin aya da aya da aka ga sallan magriba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sallace ta da nau'in surorin da aka ambata suratul a'raf raka farko da ta biyu da kuma suratul tur a wani lokaci a wani lokacin kuma suratul mursalat ma dukkan waɗannan surori ba surori ba surori ne matakaita ba a'a kowace su tana da tsayi wa amma al ala qira'ati qisar al fiha amma dawwamar da karatu game da qisar al-mufassal fiya a cikin ita wannan sallah ta magariba Ba huwa min bili marwan yana daga cikin aikin marwan ya zama bakin abin da yake karantawa daga suratu du'a abin da ya yi ƙasa shi marwanu bai wuce nan bakin du'a zuwa a sauka zuwa suratun nas shi ya baki abin da yake karantawa amma dai idan muka koma ga ƙa'ida annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya sun maƙra'a ma ta yassara ma aka min alquran kana da damar karanta ko da suratul baqara la za ka karanta in kana iyawa muddin ba za ka cutatar da mabiyanka ba don babu makawa dole ne a kula da waɗanda an mabiya waɗanda ake sallah tare da suwa. Ta wannan kenan, Wani haza an kara alaihi Zaid bin Sabit, saboda haka Zaid ɗan Sabit ya yi masa musu, shi a Marwan cewa wai ko yaushe bai da abin da yake karantawa in ba tsari mufassil ba قال ابن عبد البر مال ابن عبد البر يجي روي عنه أنه قرأ في المغرب ب ألف لام صادق أي رواية in ji ibn abdulbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta alif lam mim sad wa bisafat aka kuma ya karanta suratul safat duk dai ga magriba wa bidukhan ya karanta suratul dukhan da duk dai ga magriba wa sabbih isma rabbikal a'la da sabbih isma rabbikal a'la wa bitin haka kuma ya karanta suratul tin wa bil mu'awwadatain kuma ya karanta qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbil falaq da sallar da magriba wa bil mursalat haka kuma ya karanta suratul mursalat wa annahu kana yaqra'u fiha bi qisaril mufassir kuma ya kasance yana karanta surori daga cikin kisaril a ayi mun lura kula a'udhu bi rabbin nas da kula a'udhu bi rabbil falaq da suna cikin kisar na al mufassal wa kulluha asarun siha duk wanga bayanai wato asaruna wanda yake asar ne ma'ana hadisai ne da aka zo da suwa ingantattu mashura kuma waɗanda yake mashurai babu wani koyuwa a gare su. To idan muka yi la'akari da hadisinmu na farko a cikin wannan fasali wanda muka fara da shi dangane da sallah azhar za mu ga cewa ha hadisi ne ingantacce. wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa hadisi mai lamba 701 ila azan wajen kiran sallah babu idza tawwala al-imam can wannan bangaren Imam Buhari ya fitar da shi wa Muslim haka shi ma Imam Muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ɗari hudu da sittin da biyar bin salati a cikin kitabun sala babul qira'ati fil isha babi mai bayanin karatu a sallar isha wa abu dawud aka abu dawud ya fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba ɗari bakwai da casa'in bin salati shi ma duk dai a kitabun sala fi tafijin sala babe mai bayani akan ainihi sauƙaƙa sallah wannan sa'i haka imamun nisa'i ya fitar da wannan hadisi mujalladi na biyu na sa hadisi mai lamba a shayi a ɗari da saba'in da biyu zuwa ɗari da saba'in da uku filiftita wajen bayanin buɗe sallah babul ƙira'ati fil isha al'akira babe mai bayani akan sallar isha ta ƙarshe bi sabbi isma rabbika al'a'la Wasu maza haka ibnu maza ya fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba ɗari takwas da talatin da shida. fil iqama a bayanin iqama babul qira'ati fi salatil isha babe mai bayani game da karatu ga sallar isha wa aka imamu darimi ya fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari biyu da casa'in da shida. wanda ya nuna mana wanga hadisi hadisi na ingantacce da malam ya tsaya ma ga cewa Buhari ya fitar da shi kawai ma ya wadata amma ga ƙarin jeren giyar ruwayoyi masu nuna ingancin wannan hadisi domin dai ji abin da a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sallar karatun sallar asuba da karatun sallar azhar da karatun sallar la'asar da karatun sallar magriba yanzu wanda muke a kansa na karatun sallar isha wa ammal isha'u amma sallar isha al'akira ta ƙarshe faƙara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fiha annabi ya karanta a cikin tabi addini ya karanta suratul din wa waƙata li ma'azin kuma ya ɗiban ma ma'azu lokaci na karatu ga ita wadda sallah bi wa shamsi wa duhaha suratu shams wa bi sabi isma rabbika al'ala suratu al'ala wa bil layl idha yaghsha suratu al-layl wala ha da abin da ya kama da haka ma'ana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa misa ba za ka karanta wa shamsu wa duhaha ba ko sabbi isma rabbika a'la ko kuma wallaili idza yabsha da abin da ya kama da waɗanda surori wa ankara alaihi qira'atahu fi abi al-baqra wa qala lahu a an ta ya mu'ad mawarin wannan wani bawan Allah makiyayi ya zo ya bi mu'ad sallah mu'ad ya yi karatu a cikin bakara ya tsawaita wannan bawan Allah makiyayi ya yi ta cika sallarsa ya wuce abi ne ya ta yi a tai sannan daga baya ya kawo koke ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya yi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kira mu'azu yayi mai musun aikin shi na tsawaita sallar a turidu an takuna fattana ya ma'azu ma'azu kana niyyar ka zama fitinan ne fa allaka fata'allaka ko fata'allaka annaqaruna ne وفتعلق النقارون بهذه الكلمة ما سكو تنكرتيا cikin sallah tunda sun samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi wa mu'azu hada akan cewa misa ba ka karanta waɗanda surorin wa shamsi wa duhaha sabbi isma rabbika ala da wallaili idza Sha da makamantanta sai masu koton kurciya sai suka sarkaye na suka laƙe walam walam yaltafitu ila ma qablaha wa ma ba'daha ba tsaya suka waiwaya ba zuwa ga surorin da a bayan waɗanga da waɗanda aka kamin waɗanga ko da ka karanta suratun layl ko da ka karanta suratu shams ko da ka karanta suratul a'la babban abin da aka so ya zama ka cika ruku'i ka yi natsuwa ka ɗaukako ka natsu ya zama sallar ka komi akwai natsuwa cikin ta da aka duk abin da muke karanta ba yana goyon bayan wai a yi sallah kimi rimis a yi gaba ba ana koton kurciya wanda nan ma in mun tsaya mun lura za mu ga cewa wanda duk ya zo noma gona sai sai ya tsaya ya yi cira mai kyawu sai ya yi gyara mai kyawu in wurin maimaina sai ya sa ƙasa to ina ga sallah haka masu noma albasa za su nome ta a cire haki haka masu noman shinkawa za su nome ta a cire haki haka masu zuwa fatauci sai sun zaɓi kaya masu kyawu to sallah ita ya kamata mu tsabtace mu gyara mu cika ta da kawaici da natsuwa wa ammal juma amma sallar juma fa kana yaqra'u fiha bi suratay jum'a. wal munafiqin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a sallar juma'a yana karanta suratul jum'a, da kuma suratul munafiqin wa surate sabbi wal ghashiya da sabbi isma rabbikal ala da kuma Allah ta ki hadisul ghashiya yana karanta su da sallar juma'a wa amma wa amma al-iktisaru ala qira'ati awakir suratayn falam yaf'alu amma annabi ya a takaita ga karanta ƙarshen a ayo ƙarshen surori sai ka kawo ƙarshen sura ka karanta ta wata ƙarshen sura kuma ka karanta ta wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai taɓa yin haka nan ba da dai sai dai bangare abin da ya shafi faqra ma ta yassara ma haka min alquran kaga kenan dogara ga karanta ƙarshen surori ba abu ne da ya tabbata ba ba abu ne da yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana aikata shi ba wa a ayat amma idodi fataratan yaqra'u qaf idin azumi da na layya wata rana yana karanta suratul qaf wa zariyat wata ran waqtarabat wataran kuma yana karanta iktarabatis sa'a kamilataini kuma kammale wa taratan bi sabbihi isma rabbikal a'la wal ghashiya wa tarana sabbihi isma rabbikal a'la wa tarana al ataka hadithul ghashiya wa hadha al hadayu alladhi istamarra alayhi wannan ita ce shari'a wata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya doge akanta ila Allah Allah azza wa jal har ya haɗu da Allah magwayi mai girma da haka magana da sassabci da koton kurciya cikin sallah wannan ba aikin manzon Allah bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ya zama wajibi ga masu ba da sallah su yi koyi da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don samu cin nasara ga rayuwarsu ta duniya da lahira wali haza aka zabihi alkhulafa saboda haka mamaya waɗanda suka mai gurbin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar abubakar da umar da usman da aliyu da waɗanda suka biyo bayansa suka yi riko da haka faƙara abubakar fil fajr surat baqara sai abubakar ya ta wurin ba da sallah ga asuba ya karanta suratul baqara hatta sallama qariban min tulu'i shams a da ya sallama sallarsa rana ma ta yi kusa ta hito wa kana ba'dahu umar yaqra'u fiha bi yusuf umar Allah ya ƙara masa yadda bayan abubakar ya rasu shi umar ya zama khalifa in ya zo sallah asuba sai karanta suratu yusuf wannan da suratu nali wa hud yana karanta suratu hud wa bani isra'il yana karanta suratul isra wa nahwiha da abin da ya kama da ita da kaga cewa wai kullum ga asuba sabbi rabbikal a'la ita dai ka dogara ka doge nan ne da suratul gashiya Da wannan ba wani abu ne da za a ce ga ruwaya ta tabbata na yin haka ba wa amma ƙaulu wa amma cewa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ba ayyukum amma na cikin ku duk wanda zai jagoranci mutane fal ya sauƙaƙa fatafifu wannan sauƙaƙawa amrun nasbiyun umarni ne na dangantaka yurjau fi ila ma fa'alahu nabi sallallahu alaihi wa sallam za a lura da dangantaka sannan a maida abin zuwa ga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la ila shawatil ma'mumina ba zuwa ga shawar mabiyanka ba kakka damu da shawar masu biyanka da abin da suka so a'a a mai suwa zuwa ga irin aikin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ko kamar wanda ya hura wa hadiyu alladhi kana yuwadab alaihi da shiriyar da ya kasance yana dawwama a kanta wala hakimu shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mai yin hukunci bi kulli ma tanaza fi almutanabi'un da sada aka samu an yi wani sabani ko wata jayayya to manzon Allah shine mai hukunci za a bi hukuncin manzon Allah idan an bi hukunci ne to an ci nasara an samu tsira wa kana la yu'ayyanu suratan bi ainiha la farau illa biha annabi bai ayyana wata sura ba wadda bai karantawa in ba ita ba illa fil juma'a wal idai sai sallar juma'a da kuma sallar idi waɗanda zuwa ambaci surorin da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantawa wa kana min hadi ya kasance yana daga cikin shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karatu sura karanta sura ya zama ya karanta sura daga farkonta zuwa ƙarshenta wa rubbama qara'aha fi rak'atayn da yawa kuma annabi ya karanta sura guda cikin raka'a biyu kamar can inda ya sallar asuba da suratul zilzila ga raka'a farko suratul zilzila ga raka'a ta biyu وأما قراءة وأما قراءة أواخر السورة وسور أما كانت قرشن سوروري وأواصدها فلم يحفظ عنه ba abu ne da aka kiyaye annabi na yin haka ba ba a kiyaye ba ba a ce wai ba a yi ba tunda labza ta nabi sallallahu alaihi wasallam da yace summa qara'a ma ta yassara ma aka min alquran ya dauke wannan ma'ana kaga don abin da ya sauka ka gare ka na alkur'ani an baka dama na karanta amma dai ba a kiyaye wanga shi aikin annabi ba kamar ka karanta karshen suratul juma'a da karshen suratul munafiqun da wani yanki da zaka iya diba a karanta to ba wani abu ne da an ka kiyaye ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma da yana ba bawan Allah da ya salla mara kyawun umarni sai ce masa sun makara ma ta tsara ma aka mila al Wa ma kira ta su a wa ma kira ta sura dai ni raka. To na ɗazu, annabi sallallahu alaihi yana karanta sura guda ya raba ta biyu, a raka a farko ya karanta rabin sura, a raka a ta biyu ya karanta rabin sura kamar wada. Wannan bayanin mu to inda muka yi to wa ma kirat wa ma kiratu suratayn amma karanta sura biyu bin raka'ati ga raka'a haka na ko bakana yab'aluhu fi an-nafila ira annabi yana nafila zai karanta sura biyu ga raka'a guda sannan an karanta sura biyu ga raka'a guda kuma annabi ya tabbatar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya jagorantar masahabbansa da wani jagora wani kwamanda suka taya suka dawo da biyu sallah ya karanta sura sai ya karanta kulu wallahu ahad sai suka kawo ƙarashi wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada saboda da'a da biyayya ba su mai musu ba can amma da aka to sai suka ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ga abinda jagoran muka yi da annabi ya ce ku tambaye shi idan me yasa ya ka haka nan ya don dai tana sifar Allah ya kasanta ya ka karantawa to sai zama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da haka nan bai yi mai wada ba bai yi mai musu ba yamma bayyana Allah na so ne ko a dalilin karanta qul wallahu ahad bayan ya karanta sura kaga ita ma sura ta nan cewa a cikin nafila bai ke banta ga nafila kawai ba tunda aikin da aka yi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da za ka kabarta sallah ka karanta sura biyu ga raka'a guda wannan baka da laifi duk yana cikin sun makara ma ta yi sara ma aka min alquran sannan kuma gashi an yi karara annabi ya tabbatar wa makaratu sura wahida biya ne, amma karanta sura guda a cikin raka biyu ma'an ko Baƙallau ma ko yawa baƙalla ma kana yaf'alu to wannan kaɗan ne annabi ke haka to tun da dai yi kaga ya tabbata ma'ana ba aiki ne da annabi ya doge yana yi ba amma tun da ya yi kenan ya tabbata shi ma in mutum yi ba laifi ka fara suratul juma'a kai rabi ga raka farko raka ta biyu kai rabi ba kai laifi ba ya tabbata annabi ya yi haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kana na wa kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yuqilu rak'ata al-ula yana tsawaita raka'a ta farko ala a kan raka'a ta biyu min kulle salatin ga kowace sallah kaga nan kenan ana son raka'a farko ta yi raka'a ta biyu tsawo ga kowace sallah wannan shi ya shiryar manzan Allah shi ya sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa rubbama kana yudiluha wani lokaci kuma sai ya tsawaita kowace amma dai abinda annabi ya doge a kansa a raka a warko za ta yi raka'a ta biyu tsoma na karatun da ake yi ciki hatta la isma waqa'a ƙadam. har sai ya zama da waɗanda a tsaye sun ji kamar majiriya ta kama ƙawarsu. ko kuma har sai ya zama da ba a jin sautin wani wanda a yi masallaci saboda in an daɗe ana sallah an dade ana sallah sai ya zama duk waɗannan da sai an canza sallah su tawo sai ka ji an koma tsit babu sautin ƙahon wani da yi. wannan shi abin da an shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar wada malam ya bayyana a cikin wannan littafin nashi mai albarka sarun zadil ma'ad fi khadi khairil ibad kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine karshen darasin mu na biyar darasin mu na shida in Allah ya kaddara za mu tashi ne fasali mai bayani game da ruku'in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya annabi kai ruku'i shi za mu ji in Allah ya zo a darasin mu na shida Misa saboda bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nan zama lahiya take nan tsira take nan samun arziki da kwanci hankali yake na aka samun gawarar ubangiji ta'ala muna roƙon Allah ya muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan su zama dan ɗaya da shi abin da aka karanta daidai Allah ya ba mu lada kuren mu Allah shi yayi Allah ya shayin shi a cikin zukatan al'umma سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك